murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mutanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau takwas ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu yi magana ne akan dangantakar da ke tsakanin mata da dangin miji musamman ma mata wato kanwar miji ko yayar miji da dai sauransu. sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu inda za ku ji tattaunawa tasu akan maudu'in namu na yau kan kanwar miji ko yayar miji. Wai menene dalilin da yasa a yaushe ake samun samar dangantaka tsakanin mata da kanwar miji ko yayar miji. Sai a gyara zama a biyo mu a cikin shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim inda a zauren namu ne yau akwai baƙi mata wanda za su yi mana bayani akan matsalar zamantakewar da ke tsakanin mata da dangin miji. Me sauraro barka mu sake saurara da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a wannan zaure namu a yau muna tare ne da mata da za mu tattauna da su akan zamantakewa irin na mata da dangin mijinsu. a cikin zauren nama yau akwai rakiya sa'id wanda aka fi san da rukmayar da kuma hawa usman za mu tattauna ne da su akan matsalar zamantakewa tsakanin matar gida da dangin miji akwai abubuwa da yawa da akan duba wanda yake faruwa tsakanin matar gida da allah kanuwar miji yar miji uwar miji ko kannan miji maza to a yau dai za mu tattauna ne akan zama da dangin miji mata wanda wani lokaci saboda wani dalili ko na mutuwar aure ko kuma na ta zo da ta matar dan uwanta zama zama yakan hada tsakanin mataye biyu to an ce kuma ko ba a sarki biyu a fada ɗaya. malamai bisa irin abubuwan da ke faruwa da yadda zamantakewan ma'auratan yake um, a wannan lokaci dama an ce auren wannan zamani a lallaba ne a da a yadda muka sani zama tsakanin mata da dangin miji kusan wajibi ne ma ta zaki ga wani lokaci gidan ma gandun aka kai ta ma'ana kila ga can dakin uwar miji a can gefe ita ma an mata ɗaki a gefe inda kenan za ta taso da ita da dangin miji to amma baya bayan nan zaki ga zaman ba cika daɗi tsakanin matarwa da yan uwan miji ba shin me ke kawo haka ko me ke kawo irin wannan sabanin da ake samu a tsakanin su jama'a assalamu alaikum mafi yawanci ana samun matsaloli mu especially a ce kanwar miji ta zo gidan yayinta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent da su na dindindin yawwa ko zaman dindindin to ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zance kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa domin a matsayin ki na mace in har kin san cewa wata ranke ma zaki aure zaki je ki zauna da wani wani iyalin mm. kuma zaki zauna da yan uwan shi to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba don in most cases sai ki gama kanwar miji ta zama kamar kishiya to yes miji yana zaune da matar shi lami lafiya ko zani ta ga ya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba sai ta mai da ita dai kamar kishiya ana samun haka da yawa amma ba a cewa duka an taru an zama daya akwai wasu cases da zaki gani akwai bambanci amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro ba sa rungumata ta cewa ta mata ce yes a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yaya ta ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba mm, za ka yi fatan ta ji daɗi za ka yi fatan ta ji daɗi yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji daɗi ka sake kuma ka yi da kake so to wallahi sai kiga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwar kice ta zo gidanki ba kanwar miji ba zaki sarrafa ta yi mun wanke wanke yi mun shara yi mun wanki da fabin abinci in their own case a nasu me ake cewa bangaren su yawa idan kika fara cewa yi mun kaza yi mun wanke wanke yi mun shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi ai ke daga nan makin ma zama muguwa ah to ai naga kaman kanwa miji kaman miji ne aiko haka ya kamata ya kasance to a sa miji aiki alhamdulillahi kuma ai ba zai dace a ce ke kanwa ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba in dai akwai tarbiyya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi kanwa ka za ta taimaka maka to in kuma kanwa miji ta baka dama a matsayin kanwa ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai ki ga abun an samu reverse is the case anya kin sa wani lokaci kan namijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a kurin kan namiji ba yayyen miji ba da ana samun har da miji to amma a kannan mijin ba kwa gani kila kun kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan nasu ya kyautata masa ko dan bata wayansa kudin canji da da charge card wallahi in a cases da yawa a cases da yawa zaki ga wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ma'an uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana ce wato dole shi ce dole shi ce dole ne wani haƙƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zagayo ya juyo ya zo ya shi ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi wato a rufa mai asiri a rufa mai asiri gidan nan nashi kare ya tallafa ya rike amanan da ya dauko ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga ai baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali hmm. zamantakewan ya kyau ina son mata masu gane ita kanwar miji ko kuma matarwa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na a wuri wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi wato jini yana haduwa jini yana haduwa hmm. za ki ga mace ta haifi 'ya'ya ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba ko kuma ba a daina ware ta a daina ware ta a wata tsanwa ke bare ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an sami 'ya'ya ɗaya biyu uku huɗu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace ma ta haifi ɗaya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda ɗan nan da ita da mijin kowannan kowannan cewa cewa na shi ne alhamdulillah har sai a ga kuna ma jayayya kuna faɗa akan ɗan tsakanin ki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu to kin ga ta zama mata gida kenan bai kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su kaje hawa mhm. an face matan gida kukan shiga fita ku hana yan uwan miji sakewa amma ku ku yan uwan za su zo su baje su saka su wala an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman irin kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma ƙarƙan ku ne ya kun tambaye su me za a girka muku ko kuma shiga ke ba ta ko hakan ne ba shi yake kawo irin waɗannan matsalolin ba gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka to tsakani da Allah kowace kowane tsuntsu an ce kukan gidansu yake kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda zaki ga ba matsalar ba bane matsalar kanwan mijin ne koyar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matar gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri mm. za ki ga ƴan uwanta kuna za ta dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rabe shi ba ta sake musu ba kenan ba za ta sake musu ba tsakaninta da ƴan uwan mijinta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarin ta hada su da uwan uwansu ya daina ganin farin su mm. har ta kai ta kawo ma wani yayi mai yan uwan shi da suka uwa ɗaya uba ɗaya jinin shi iyaka da gidan shi ya musu rashin mutunci ya musu rashin mutunci akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba mm. ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu hmm. wasu ba laifin matan ba ne laifin kannan mijin ne sannan kuma kannan miji da za su zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan hmm. a ce ta dawo gidan wanta shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar da tunda ne namiji kuma mu ma kullun rayuwar mu a karkashin maza yake hmm. ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa haka rayuwar mu take mu mata saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanta ta zauna to akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita da gidan mijinta za ta ga irin a gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauransu daga nan sai har suna da bakin ciki ya shigo to wato ta tana da inda ni ne a wurin eh, na samu wannan opportunity din me zai fito raba ni da gidan miji ko kuma ba mamaki a kotu ta da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan in ya kasance budurwa ce ita mm. akwai wata system ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki ita ba haka take a gidan mijinta ba to ko baki gane ba suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma kuma karfi karfi ne kowa da yanayin karfin kowa so ne duk wannan abin abin da na dauke shi ga baki ɗaya kamar hassada ya fi yawa a ciki sosai da son kai sosai akan samu matan miji matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'anda musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama za ka da guya ko yaya dakunan suke ko da kwara biyu ne dakin sai ga wani ya takure wa matarsa zuma matan sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai daki ce kila hada ya ta taho mm. kuma ta saba zama da miji mm. sai yau ba ta da miji ta dawo gida gida dakuna eh, biyu ne na kwana mm. sai ya ce ita matar ta ta tarkata tarkata eh, uwarsa za ta samu wuri a gidansa sai ya saka ta cikin na gida kamar kishiyoyi suka zama wannan da safe za ta fito wannan ita ma da safe za ta fito wani lokaci ya ga har fa ne yake yi an rabawa juna shin ana ki tunanin me ya kamata a yi a wannan matakin gaskiya ya kamata a duba idan aure ya mutu gaskiya bai eh. kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a dauki bazawara zai dauki bazawara ya je ya dauki ya dauka dan tana kanwar shi ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kanshi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutum har ba shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwar yar mutunci ce ta ga matar shi tana kicin tana girki za ta fito ta taya ta da aikace aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwa miji ka zo ta takura maka ba ka da wadatan da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta wala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba sosai ma ya kashe aure sosai yana ba da gudunmawa wurin rabuwar aure an to kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da za ta ita ma so da yawa kannan miji sun sha koran mata gayyansa a gida because kannan miji da yawa kes ne a cikin gida saboda kin ga demo especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne sun manyanta wannan kanwa mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan nan tana kiran su tana gaya masa abin da yake faruwa ko ta wanke kafanta ta tafi sannan shi kuma a ƙarƙashin iyayen shi yake namiji to irin wannan zama da kannan mijin. shi yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kanwan miji ta naɗa za ta je ta fesa wa mahaifiyarta ne ba lalle ba ne mahaifinta tunda namiji ne ba ta ga takura eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko mm. daga nan shi kuma sai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zaran da aka ce ka fada sakin fada samun matsala da sarkakki akwai matsala mm. saboda ita ta haifi mijinki kuma bai sai kauce ba maganar ta ba da zaran kiyayyen ya dara cikin zuciyar surukarki shikenan fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala sosai komai zai iya faruwa ko dai ke bar gidan ko kuma ki zauna babu daɗi a cikin gidan ya zama namijin ki shi kadai ke kallon mutuncin ki a cikin gidan nan kuma babu daɗi aure a ce baka shiri da dangin miji ba da daɗi because ba zai canja yan uwan shi ba mm. ke kuma matar shi ce to babu daɗi yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to a duk wannan maganganun da muka yi da tattauna da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala sosai ana kuma samun ana samun sosai waɗanda suka kawo mutuwan aure eh, eh bangarorin su dangin miji wato kannan miji eh da ita ma miji ko kuma bangaren mata mm. ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan wanda take so sosai misali wanda yake eh, kawo matsala zuciya kenan mm. to a duk wayannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da za mu samu ba su shawarar akai ko kuma su matan da abin ya shafa akwai abin da zamu gaya musu su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu ok gaskiya mafi akasari matsala an fi samun tagamun mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki ɗauka cewa wa'annan yan uwanki ne abin da zaki yi da kanwarki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau mai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka ɗauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su buɗe babin zaman lafiyan da kyautata mu juna don in suka anshe ta biyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki kuma sannan dan wasu zai ji daɗi sannan dan wasu zai ji daɗi mm. domin shi a wannan fa namiji akan saka shi ne a tsaka mai wuya yana son yan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ni saboda ba zai zaɓi matar shi akan yan uwan shi ba maybe mahaifiyar shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauransu dole yake goyon bayan yan uwan shi sai gwammaci ya rabu da matan nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita yar uwa ce ke ko da ƙara ne yake kawowa gida a ai wance ta yi kaza wance ta yi kaza da sauransu ku zauna ku duba a matsayin ku na mata wancan nan in ta yi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawara da za ku bashi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka embracing ɗinta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauransu to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wa'annan sai dai in mutum yana da son zuciya ita kamar bangaren matan wa kenan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa kannan ki in sun zo ki kyautata musu shi kuma kannan ba za ki kyautata musu ba in kin kyautata ma yan uwanki ki kyautata wa yan uwansa saboda ya ɗauko ki baki riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da daɗi Allah ya kawo mana mafita aje hawa mm-hmm. ni shawarar da zan bayar shine kannan um, miji dai da ake in dai ba zawara ce in dai namiji ya ga ba shi da wadataccen gidan da zai iya kawo kanwar shi ya hada ta da iyalin shi gaskiya ya yi haƙuri ya batta a gidan iyayenta sai dai idan ba yadda zai yi ba inda za ta je ta zauna. Mm, ko a kama haya kila. Yau wato mm. tun in matar ta hankalin da tana da 'ya'yanta tana da hankali ta kai shekarun da za iya za a iya kama mata ɗaki gaskiya mafi sauki shine ya kama mata ɗaki ya dinga ajiye mata kayan abincin ta. Mm, ko da kusa da su ne. Ko da kusa da su ne saboda ya dinga kula da me za ta zai dinga kaiwa yana kawowa amma dai ka so ka ɗauko kanwaka ka hada da matarka baka da wadataccen inda zaka ajiye su ga ɗakin matarka ga maybe ko ka hada kanwata ka da yaran ka nema ga ɗakin mata ga ɗakin wannan ta fito tana jin haushin wannan mm. wannan ta fito tana jin haushin wannan irin wannan gaskiya yana taka rawan gani wurin mutuwan aure da lalata jin daɗin ma zamantakewa ga baki ɗaya. sosai wato kowanne sai zai ji a takure yake ke zai kowa a takure yake kowa yana jin haushin kowa mm. to wanda kuma hakan ba daidai ba ne so maganin ka a yi ma kar a fara sa ido fa yana daga cikin abubuwan da yake janyo matsalar misali kila ita eh, yar eh, kanu mata ta sa ido akan abin da shi to ai shine babban matsala ai sa ido shine babban matsala sa ido akan kayan da ake to ai shine babban eh. matsalar sa ido yanzu yanzu nan dai zaka ga bai mata adalci akan daya kuma ke ba matar shi bace ba ke ba matar shi bace alhamdulillah ke ba matar shi bace wannan ita ce nauyin da Allah ya dora masa dole ma Allah ya ce ya kyautata miki amma tunda wannan ya dauko ta a matsayin amana ce dole sai ya fara kyautata mata kafin ya juyo kanki hmm. haka Allah ya tsara al'amarin saboda nauyi ne aka dora mishi sannan maza su ba su san wannan point su san gane saboda maza da yawa suna daukaka Um, eh, yan uwansu akan matansu sannan abin da nake so ina kira ga maza cewa ku gane kuma ku ji tsoron Allah matan ku dai amana ne a gare ku amana ne aka ba ku hmm. wani ma daga Sokoto ya je dauko ta ya kawo ta Kaduna ko ya kai ta Kano ko ya kai ta Lagos ba hmm. ta da uwa ba ta da uba ba ta da ya ba ta da kanwa hmm. kai ne uwarta kai ne ubanta kai ne wanta kai ne kanwa kaninta ku dinga ma matan ku adalci ba komai bane da dangin eh, dangin ka za su ci sai mai yan uwansu sosai su ma suna da yan uwansu ka rabo da yan uwansu wallahi a wa'annan ma yanayin hajiya sai kiga an dauko ta daga nesa amma wallahi yadda kika san saniyar wari haka mace zaki ga tana zama dangin miji gaba sun kyautata eh? wa su jawo ta a jiki wai nace ko ita ba ta kyautata wallahi duk abin da za ta yi duk effort ɗinta dan ta nuna cewa ai ina tare da ku ni ma yar uwar ku ce wallahi haka zaki ga ana yaki ta an aje ta a gefe in ta zo ba za a kyare ta ba a yi mata wulakancin na sai dai a rinka masu wasu abubuwa gobe kya dawo eh. sai ki ga mutum ya zama frustrated ko da yana zaune da mijin shi lami lafiya sai shiga damuwa da damuwa eh, an fito daga kai kai ka fito daga cikin dangin ka mm. kana tunanin ka shigo dangin mm. da za su rike ka eh, to an ware in muka tsaya iyaye ne mu ma iyaye ne sannan maza ku dinga tunawa kuma za ku aure da ƴaƴanku yadda aka ɗauko ki aka kawo ki haka za ka ɗauki yarka kana je kana santa kana ƙaunarta a kai da gidan miji a rungume ta hannu biyu sosai to mata ya kamata a ce mun gane wannan ba ki da matsalar cikin gidan wanki in ba ta shafe ki bane saboda ko harshe da haƙori ana sabawa ko zuwa ya ce miki ai wance kaza wance kaza to ki tunanin ke ce wancan mm. in kin aikata definitely tilas ne za ki je wani gida kuma za ki zauna da wasu abin da kika yi shi za a yi miki komin daren dadewa in ba a yi miki ba za ki haifa za a kai ki wani guri kuma ita ma za a yi mata Ba da dama ya ce ba a sarki biyu a fada ba a yi kuma wata an san mu da kishi hmm. da son nuna cewa nan wurin mu ne muna hmm. san a bar mu mu mulki sosai kuna ganin wannan din yake kawo eh saukan da ki hmm. ko da a ce ko kin girma matan yayanki dole akwai ba da akwai girmamawa a eh. tsakaninku saboda na farko matar wanki ne na biyu gidan mijinta kika zo kika same ta hmm. dan haka dole wannan biyayya zaki mata biyayya in dai kina da tarbiyya ko da a ce kokin girme ta sosai wannan abun fa abu ne mai sauki zaman lafiya hausawa hmm. sun ce zaman lafiya ya fi zaman dan sarki akwai wani abu na karanta a wani shafi na sada zumunta hmm. inda kanuwar miji ne amma ta girma matan nesa ba kusa ba irin ina ganin kamar ya kara aure ne eh. so faɗar su da ita matar miji matar wa cewa wai a ita ƴaƴanta ma tana ganin da kyar mata haifi amarya ba saboda haka dan mai amarya ba ta ce mata anti ah. kuma ita amarya tana auren wanta ne eh. kenan da ita ne ya kamata ma a ba girma mm. to amma tun da bata bata girma wata wata me yasa ita bata ce mata an ta tashi mata magana <laughs> wata na kiran sunan ta kai tsaye kaga wannan wani mm. lokaci zaki ga san girma ma eh girma suna ganin kamar sun sun girma matar ma da mm. da wanda ya auro tsakani da alamin yanzu da nake maganar nan ina da kannin mazaje na wanda sun girme ni wallahi akwai babbar yashi ta girme ni ban taba ji ta kira suna na ba da antirakiya take ce mu ta haife ni wallahi to ya danganta da yanayin wanda ka samu kuma tarbiyya daga yanayin tarbiyyar da aka ba mutum wato mijin take kallo take kallo eh. Eh. babu wanda zai kira ka wai dan ya girme ka ce maka a'a kai da ganda kayo wance ai in ya duba ko da ya girme ka ai ka haifi wani ganda mimi Mm. hala yana ganin 'ya'yanka suna yawo a cikin gida da sauransu mm. kuma shi ma 'ya'yanka yana son hala su respect idan kika ga haka to ko 'ya'yanka ma ba za su respect mutum ba ba su bashi girma ba su bashi girma ba kina kira ai ko kike ce a gida yanzu a misali in kina son ki sa ma yaran ki wannan ɗabi'a na girma manya mm. sai in kin fara fa ya yawance wance ya yawa ne to sai ki ganin da na kowa ya dauka tashi ni da na tashi mama na yaya ake ce mata biyan uwar gida a gida so kowa ma ya saba har yanzu har gobe hajiya yaya haka kowa to ka tashi da wannan ɗabi'a me zai sa ka ringa ganda gama mutane sunan su ai ko kin girma mutum ai tun shi ne kin girma matar shi shi ne gaba da ki kawai sai in ita tana da kirki in dan ma ta kira sunan ki ba komai bane hala tana respecting ɗinki a wasu wurare hmm. maybe ita bata tashi an nuna mata cewa wanda ya girme ka ba za ta ko da a matsayin cewa ita kanwan mijin ka ne ki ga ta girme ki ki ce mata hajiya ko yaya to amma aka samu wannan yanayin to sai ta duba kawai ta gani to ai tun da wanta ne ma dai ake aure sai ta yi hakuri kar ta ɗauki abin ta mai da shi wani da damuwa da sauransu a hankali hankali ana jawo hankali hala za ta gane mm. ko maybe dan ta shigo gidan bata saba ba bata zama matar gida ba ta gane cewa ya kamata in dinga respectin wancan ko da ma a ce ni matar wanta ne mm. to ya ma danganta da yadda ai ita matan kan wan ta selin kanta me eh, ta gabatar da kanta eh, yawwa in kika gabatar da kanki da girmamawa mm. da mutunci har a mutu a cikin wannan zamani a'a cewa ki in dai su suna da mutunci in dai su suna wani mm. wani kwa alkurani ke wa ke yi musu eh, ina magana a kan kaina ne ma ni yanzu da ne muke magana zani. wai dai wai yana ga kare ce azarban da kowa sai yadda yar sister na yanzu da ta bani ta tana makaranta wa. sai ki embracing ina wannan yadda ya kamata so in dai suna da mutunci in dai sun mika kansa a mutunci za ki ga ita ma yarinyar ta mutunta su don wani duk abin da zaka yi mashi in naman jikinka ka dauko kana dafawa kana bashi wallahi tallahi in ya gama ci zai kuntsama maka rashin mutuncin da ya wuce wannan ba su taba appreciating wasu duk abin da zaki ba ya ba ba kanwa ba ba menene ba amma in mutum mai mutunci ne to wallahi zai mutunta abin da aka kawo tunda ba zama ne na sati ɗaya wata ɗaya ba ba ma dai lokaci aure da aka yi shi eh. ana sa rai cewa sai mutu kare ba gaskiya yawa to abin da aka yi shi don sai mutu kare ba to me zai sa a zo a disa shi a rashin mutunci kuma kamar yadda kike faɗa ne da eh. yadda kuma faɗa gaba ki ku cewa mace ta tana cewa idan ta zo gidan wanta yau tana zaune a matsayin budurwa ko ba zaura akwai ran da za ta ƙara komawa wani gidan ko dai ce aure ko ta koma gidan mijinta ko dai wani abu da za ta samu ita ma nata da nata dangin mijin sosai yawa abinda ka shuka kuma shi za ka je to amin ko kina ganin eh yana da kuɗi ne saboda gidan yayana ne tana cin daula kika hawa yan sama suna ma matar gori sosai eh kin zo cin daɗi kin zo cin arziki ne yawa to ai su kwaso kawayensu a zo a yi rashin mutunci a gida da sauransu mm. bata isa ta yi magana ba ni abin da na yarda da shi shine duk fa abin da kai wallahi sai ka zo ka same shi a gaba wani lokaci ma fiye da abin da ka shuka yawa to kawai idan kana son kyakkyawar rayuwa kai ma ka aikata kyakkyawa shine kawai ki ɗauka cewa wannan yanayin da wannan take ciki ke ma Allah yana iya saka ki hmm. Allah fa mai canza lamarin shi ne a duk lokacin da ya so kuma ke baki san asirin boye ba ita kanta wadda take gidan bata san cewa za ta zo ba Allah ya kawo ta ya jefo ta cikin wannan gida to ke ma yana iya ɗaukan ki kai ki abin da ma ya wuce inda kika inda kike saboda maybe ke family ki basu faɗa da kamar hala familin da zaki je ba to sai ki je ki aure a family da zuri'an da yake da hmm. girma da ya kala kala kala kala ya wuce wannan ki rasa yadda zaki amma idan kika zauna da wannan lafiya wallahi sai Allah ya kawo miki mafita in kika zauna da matar wanki lafiya lau kika anshe ta hannu biyu muna kyautata zaton cewa idan kai zaka ga alkhairi komin daren dadewa wato ita yarinyar misali kanuwar miji eh. ta dauki hakurin ta dauki hakurin in kika zo gidan girma ma ko saboda wanda girma ma saboda wanda ko a ce ba ta wanda tana cutar da ita tana cutar da ita ta yi hakuri ta yi hakuri mm. za ta ga hakurin za ta ga hakurin ba rashin mutunci ta mata za ta ga yawa ta tabbatar da cewa ba ta zama matsala ko sila ta rabuwar auren da matar shi ko eh, wani abin tashin hankali ko miskala zarratin mm. ta cire duk abin da za ta gani miji ne ya mata shi to ta sa ran cewa ita in dai ta hakuri ta nuna babu damuwa ita ma mijin ta mata ba ma kamar ya masu tashi wanda ba su taba auren ba mm. ai an fi samun ma matsalar da su to da yan mata da yan mata ai to su ba su san rayuwa aure ba mm. ba su san menene ke faruwa ba to amma a nan gaba in suka ji awo to dama haka ne abin da ke faruwa eh, ashe mata ya ma alhamdulillah hakuri take yi akwai lokacin da na tambaye wata inna ta kanwar mama ta ce irin sun daɗe hakan nan da sauransu na ce oh, sai ku ta zama na ce sai ai ta zama yanzu shekara talatin da wani abu ina haka kuke zama a gidan nan saboda mijin na ga yana da faɗa da waye da sauransu na ce ta ce eh, ai aure haƙuri ne amma yanzu ba za ki gane ba lokacin muke aure ba ina na san ma maganar aure kawai ni abin ne yake bani mamaki yanzu yana mm. ta faɗa irin da sauransu su dinnan mm. kuma naga suna da ladabi suna da biyayya suna bin shi haka da sauransu ashe ban san ashe bayan faɗan nan akwai wani zama da ake yi na jin daɗi haka wani lokaci kin bai jana har za eh, su manta da wancan ba sai na ce min ba za ki gane ba amma in lokacin yayi to yanzu ko ai ga lokaci nan yayi haka na fahimci abin da wato darasin kin dauke shi na dauke shi eh, ba sai an gaya miki a aji ba sai an gaya ma a aji ba shi wannan makaranta ai makaranta ce gaskiya kowace mace tana da ta fuskantar shi sosai wace wannan jiran kowa za ta eh, karanta wannan wannan ta karanta wannan wannan ta karanta haka babi babi a eh. cikin rashin dadi za a samu dadi a cikin dadi a samu rashin dadi haka rayuwar take to ki a matsayin ki na mace in kin zo kuma kin kara wa mace rashin dadi a cikin dan zaman da take yi hmm. ita kadai ta san menene tsakaninta da mijinta to ba baki aikata alkhairi ba yawwa to ka kasance kawai ko yaushe in ka tunani gaban nan kai ma in ka shiga cikin yanayin nan Allah ka sa in tsinci kaina a yanayi mai daɗi To masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwajin muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gershon da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.